به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود بوديا لجدنا بك سنتبتك الله سبحانه وتعالى وانديا قانمو زوا ونا يمنشي نبيو كوات رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai Allah madaukin sarki cikin yarjewarsa ya haɗa mu cikin wannan masallaci mai tarin albarka masjidul ansar domin ɗorawa kan tafsir al qurani mai girma kamar yadda muka so ba Allah muke fata ya albarkaci wannan zama ya dora mu kan daidai Allah subhanahu Ta'ala ya babu damar gudanar da tafsirin ayoyi guda biyu aya ta talatin da hudu da talatin da biyar inda Allah subhanahu Ta'ala ya ce وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وإلينا ترجعون بيدن الله سبحانه وتعالى ذا وتاشي يولد آية تتلاتل لشلة في سورة الأنبياء عند الله مدوة نصركية وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا نعم يتخذونك إلا هزها أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون نعم الله ما sarki ya canza akalar bayani ana bayani dai da akan mutuwa yanzu kuma gashi bayani ne akan gwagwarmayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mushrikan Makka Allah madaukakin sarki yake cewa ga annabinsa yana kuma hannunka mai sanda da ainihin mushrikan Makka wa idza ra'aka alladhina kafaru idan kafirai suka danka idan mushrikan makka suka danka in yattakhizunaka illa huzwa ba ba sa daukan ka komai face abin izini ba sa daukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bakin komai face abin izini kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa cikin suratul furqan wa idara auka. Wa’iza ba auka, a duk lokacin da kafari suka danka, in yadda hizo na kaɗin da huzuwa, ba sa ɗaukanka a bakin komai face abin izgi, a haɗa lafi ba a shan Allah yanzu irin wannan mutumin na Allah ya turo mana a matsayin manzo su wanda suke zakan ya kamata ya zama manzo ta kila in a wannan zamanin ne mutum ya zo da coat da necktie da zanzaro to sai a ce ga manzo nan sai ya zanto ya dace musu amma ganin irin yanayin tsarin rayuwarsa yanayin shigarsa yanayin ibadarsa yanayin hulɗarsa da jama'a yanayin bukukuwarsa sai su ganin cewa ai wannan ƙauyenci ne idan Allah zai turo mana da manzo ba zai turo da wayayye ba sai turo da irin wannan wannan shine maganar kafirai mushrikan makka wannan ne yake nuna maka yana nuna maka cewa su mutanen duniya suna da su da suke auna addinin Allah ce duk wani tsari wanda yake na Allah ne bai musu ba amma duk wani tsari da ɗan adam ya kawo ya kago shi daga kwakwalwarsa sai ka ga tsarin ya musu yi ba a zamanin da ba yanzu dawo zamanin mu ne su. addinin musulunci shi ya sha bambam. addinin musulunci ya shafi dukkan rayuwa ne in kana kasuwanci ya koya maka irin kasuwanci ko da iri ko irin kasuwancin zamani da kamfanoni da bankuna duk addinin musulunci yana koya maka idan ibada ne addinin musulunci iya da tsarinsa idan bukukuwa ne addinin musulunci iya da tsarinsa idan shigar ka ne wanda irin kaya kamata ka saka sama da ƙasa addinin musulunci ya koya maka tafiyarka ya koya maka zamanka an koya maka kwanciyarka an koya maka shigarka bayan gida an koya maka shigar fitarka bayan gida an koya maka shigarka masallaci an koya maka kai hatta yadda za ka yi mu'amala da matarka wace addu'a za ka yi an koya maka kalli yadda ake cin abinci kawai a musulunci a hadisi ɗaya sai Allah ya ce ya kula ya kai yaro abu na farko san lillah in za ka ci abinci ka ambaci sunan Allah wanda ba musulmi ba yana ambata sunan Allah abu na biyu wa kulbi bi yaminika ka ci abinci da hannun damanka wanda ba musulmi ba yana ci da hannun dama kawai wani lokacin da hannun hagu kawai wani lokaci da dama da hagun duka ake haɗawa ana haɗama ana zubawa ga fork a nan ga spoon a nan kai ta haka haka wannan shi ne wayewa gurin wanda mu addinin musulunci ka ci abinci da hannun hagu wannan Allah bai yarda da shi ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana cin abinci da hannun hagu ya ce ka ci abinci da hannun damanka domin shedan yana farin ciki idan mutum ya ci abinci da hannun hagu shi shedan yana cin abinci da hannun hagunsa sannan ka ci daga gabanka kar ka yi illa illa wataƙila kun kai biyu uku kuna cin abinci ka ga nama a can ka hango za ka miƙa hannu addinin musulunci ce a'a sannan ba za ka ci ka yi tatil ba an ce ka kasa cikin ka kashi uku wa sun da fa'abihi wa sun da sharabihi wa sun da nafash kashi ɗaya na abinci kashi ɗaya na abin sha kashi ɗaya na numfashi wannan tsarin musulunci to wanda ba musulmi ba yana ganin wannan tsarin ƙauyanci ne jama'a mun fahimta wanda ba musulmi ba yana ganin wannan tsarin ƙauyanci ne kuma shi yasa ake gwagwarmaya da musulmi duniya har yau muna da tsarin mu suna son mu bar tsarin mu mu koma tsarin su kuma tunda aka yi duniya tunda Allah yake turowa da annabawa ba a taba samun wata shari'a mai tsari irin shari'a na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi yasa aka ce kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas shi yasa aka ce wa kazalika ja'alnakum أمة وسطا أي أمة خيارا udulan babu al'ummar da ta kai saukin addini wayewar addini wannan addini na shi da wayewa ka sa babbar rigar kan nan ka dora hula ka dangale wannan ka bar gemun ka fita wannan shi ne wayewa ne ma an gane ko duk mutumin da yake ganin saɓanin wannan wai sai na ɗaɗɗaure wuya na da ƙarfi na ɗore ciki na na fito su bana kasancewa tura sun gama da kai an gama goge maka kwakwalwarka Allah ya ce wa izara auka a duk lokacin da kafirai suka ganka in yattakhidunaka illa huzwa ba sa daukan ka bakin komai face abin izgiri kamar da ake wa mu'mini izgiri a yau dan ka fito ka fita a ka na moni da duk inda ka je malam wani irin kallo ake maka har yanzu akwai irin wannan a doron kasa. mutane an ci gaba an waye a hada alladhi yazkuru alihatakum suna masu cewa yanzu irin wannan mutumin shine yake aibanta ayoyi abin allolin ku amma zace ma wani wayayye ne yanzu irin wannan ne yake sukan gumakan ku كمد الله صنعت عليك سوى كمد عدد إبراهيم عليه السلام قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم أي قالوا سمعنا فتى شابا يافعا يذكرهم بسوء يعيب أصنامهم بسوء يقال له إبراهيم كنان أهذا الذي يذكر آلهتكم أي أهذا الذي يعيب آلهتكم yanzu irin wannan mutumin da yake sukar allolinku gumakanku Allah ya ce alhalin wahun bi zikirar rahmani hum kafiru wahun bi zikirar rahmani hum kafiru su waɗannan mutane da ba sa son a aibanta allolinsu a yi suka ga gumakansu su kuma ba su yarda da Allah su kuma ba su yarda da tsarin Allah ba su ma suna sukan Allah mai yawan rahma wahu su annan kafirai bi zikirar rahman da ambatan Allah mai yawan rahma kafirun masu mutunci wato wani abin tausayi shi ne a kullum kai kana ganin wanda ya bata bai san Allah ba abin tausayi ne zai shiga wuta abin tausayin kuma shi ne shi yana tausayin ka kai baka waye ba ga dukkan wannan abin tausayi na gurin su me yasa ba mu yadda man bi tsarin rayuwar su ba suna ganin mu mun bata ba mu more duniya ba alhalin su da abin tausayi saboda mai saboda sun saki hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ba sa son ka taba tsarin su kai su ka ga tsarin su amma wallahi su kuma kullum suna sukan tsarin Allah yanzu ku kalli irin yanayin da muke ciki a Najeriya musamman ga social media yadda ake yakan musulmi da musulunci da social media Allah ya kawai su yaƙi ba ne wasa mu ne ƴan ta'adda mu ne masu kisan mutane mu ne ƴan ƙauye mu ne waɗanda ba mu waye ba a raba ƙasar nan duk kullum maganar ke don mai kawai don mu ce la ilaha illallah muhammadu rasul wani incident ɗin da ya ba da mamaki kwanan nan yana cin ko shekaran jiya ne ko wace shekaran jiya a garin port harcourt a garin port harcourt wani ƙauye ne an ce abin da ya tabbata labarin da ya tabbata wani kirista ne daga adamawa ya samu damuwa da wani kirista kuma ɗan uwansa daban daga benue an gane ko hmm. kirista da kirista suna faɗa amma dukkan su ɗan arewa sai kirista ya kashe kirista daga nan sai aka ɗaga kwali sai aka ce wane ne masgo abokin masgo aka fita ana kashe-kashe ana kone-kone ana tarwa tsakayyakin mutane kuma musulmi ana kona masallaci kuma na musulmi yanzu irin wannan ideology din me ya kawo musu shi a kansu kwabar tsana kawai ba musulmi ne ya kashe wani ba ba musulmi ne ya faɗa ba amma masallaci za a kona wai don tsabar rashin tunani ma wani ya ji ya ga ɗan arewa yana zaton musulmi ne sai ya cika da shi a cikin sa'in da kuma shi yasa muke giyawa wa masu cewa middle bus middle bus wallahi tallahi zaman su tare da yan arewa ya ji musu alkhairi waɗancan da suke zato cewa su kiristoci ne ‘yan uwansu wallahi ba za su taɓa karɓarsu ba saboda su ‘yan arewa ko sun je can kallon musulmi ake musu Allah ya samu dace na خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون sai Allah ke khuliqal insanu min ajal khuliqal insanu min ajal an halicci mutum daga ajal menene ajal malaman tafsiri sai suka yi kauli biyu kauli na farko suka ce abin da ake nufi da ajal a harshen larabci ana nufin tabo khuliqal insanu min ajal an halicci mutum daga tabo sai muka ce to ina kuka samu dalili cewa ajal yana zuwa da ma'anar tabo a harshen larabci sai suka ce ai wani sha'iri ya waƙe wata waƙa yana cewa annaba'u fi sakhrati samma'i mamatuhu wan nakhlu yanbutu bayna al-ma'i wal ajal yace annaba'u annaba wata bishiya ce ita ba ta tsurowa sai cikin dutse na ji ba mu taba ganin wannan wannan bishiyar bishiya ce mai tauri mai karfin gaske domin shi cikin dutse daga cikin dutse yake tsirowa malaman abin wasu malaman musulunci suka ce laraba suna yawan sha'awar a yi musu sanda da irin wannan bishiyar saboda sandar ba za ta kage buri ba sha'irin yake cewa annaba'u fi sakrati sanna'i manbatuhu irin wannan bishiyar mai tauri mai ƙarfi a cikin dutse yake tsirowa wannan halu ita kuma bishiyar da dino butu bainan ma'i wa ajal yana tsirowa ne tsakanin ruwa da kuma tabo kenan ajal ya zo da sunan mai, da mai me tabo sai suka ce ai muna da ayoyin ƙur'ani da yake ƙarfafa wannan fahimta Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa bada khalqal insani min tin Allah madaukin sarki ya soma halittar mutum daga tabo a lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce da sauran da mala'iku baki ta su yi sujjada ga annabi Adam alaihi salam suka yi sujjada sai Iblis ne Iblis yake cewa a asjudu liman khalaqta zina shin zan yi sujjada ne ga wanda ka halicce shi daga tabo amma da yawa daga malaman tafsiri suka ce wannan bai yi ba wannan tafsirin bai yi ba khuliqal insanu min ajal an halicci mutum daga ajal ana nufin gaugawa wannan tafsirin kuma shine tafsirin da yafi karfi ya turin jayi saboda a cikin ayar ma akwai kalina dalili mai nuna cewa gaugawa ake nufi menene karshen ayar kum ayati fala tasta'jilu zan nuna muku ayoyi na karku gaugawa sannan malaman tafsiri suka ce akwai ayoyin alkur'ani mai girma da suke nuna cewa ainihin mutum mai gaugawa ne Allah ya ce wa kana al-insanu ajula mutum ya kasance mai yawan gaugawa Sa'id ibn Jubair almajiri Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yake cewa lokacin da Allah ya halicci annabi Adamu alaihi salam ya soma halittar surarsa ne kafin ruhinsa da ya halicci surarsa sai ya soma busa masa rai daga kansa yayin da ran ran ya iso idan sa guda biyu abin da ya soma hange cikin aljanna shine 'ya'yan itatuwa sai suka ba shi sha'awa aka ci gaba da hura masa rai har ya iso cikinsa daga nan kawai sai ya fara sha'awar abinci kafin ran a busa masa ya kai kafafuwarsa sai ya farma wannan ‘ya'yan itatuwa sai ya ci daga gare su ya ce wa kanar insanu a ajiyula amma wannan asar ɗin yana daga cikin isra'iliyat wanda ake kwasowa daga bible wanda ba su da tushe cikin addinin musulunci Allah ya ce hulakal insanu min ajal Lallai an halicci mutum daga gaugawa saboda haka ɗabi'arsa gaugawa kenan gaugawa ba shi da kyau gaugawa ba shi da kyau manzala sallallahu alaihi wasallama ya ji wani sahabi sai ce inna fika khislataini yuhibbuhum Allah lallai akwai wasu ɗabi'u guda biyu wanda Allah yake so yake kauna a cikinka yace na farko alhilmu yawan hakuri yawan hakuri malam mai gaugawa ba shi da hakuri kuma shi sa Allah madaukin sarki mahalicin duniya shi kowa hakuri ka saba masa ya halice ka ya baka abinci ya baka rai ya baka lafiya ya baka komai ya ce ka bauta ta masa ka ce a'a ka je ka kera wani gunki da hannunka ka zo kana bauta ta masa kuma Allah yana kallon ka kuma ba zai kama ka da komai ba ya ci gaba da baka abinci da lafiya har sai ka same shi a can in ka same shi a can kam za ka gane koranka to wannan shine hakuri inna fika khislatayn yuhibbuhum Allah al-hilm yawan hakuri wal anatu da yin abubuwa sandu sandu wannan abubuwa guda biyu da suka haɗu a cikin mutum to mutum zai zanto yana da capacity zai zanto yana da saboda haka iya daga cikin ɗabi'ar musulmi ya zanto iya da nutsuwa iya bin abu a hankali ba tare da sauri ko gaugawa ba al'ajalatu min ash-shaytan yawanci gaugawa daga shaytan nutsuwa kuma yawanci daga gurin Allah ne subhanahu wata'ala hadisi ya inganta a cikin sunan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance a jikin Ka'aba kana kana mutawassidan lahu bi burdatin ke dhillil Ka'aba yana kwance a gindin Ka'aba a zamanin da sahabbai suke shan wahala ake gana musu a zaba. irin su Bilal ibn Abi Rabah irin su Abdullah bin Mas'ud irin su Salman al-Farisi irin su Ammar ibn Yasir da dai sauransu sai ga Khabbab ibn al-Arat yayi tattaki zai sami manzo Allah sallallahu alaihi a gindin Ka'aba lokacin lokacin Khabbab ibn al-Arat iya daga cikin waɗanda suka fi kowa shan wahala domin na farko shi bawa ne wanda yake gurin mai gidansa yana koyon kira sai zo ya musulunta da ya zo musulunta mai gidansa ya samu labari ya tara mai jama'a da suka yi mai duka sai da ya suma a hakan kullum idan aka zo shago baya barinsa wutar da aka kunna na makera haka za a cire rigarsa mutum biyu su rike shi ɗaya ya rike hannayensa guda biyu ɗaya kuma ya rike kafafunsa guda biyu su ɗora bayansa a kan wannan garwashin wuta suna ja haka za su ci gaba da ja ainihin kitsan bayansa shi yake kashe wannan garwashin wuta da a zamanin Umar ibn al-Khattab a khilafarsa akwai lokacin da ya ɗauko shi yace zo ka zauna tare da ni ce ba ni labarin abin da ya faru da kai a jahiliya ko a farko farkon musulunci ya ba shi labari da ya gaya mai irin abin da ya samu bayansa sai ce daga tufafin bayan ka mu gani da ya daga ko sai sanna Umar da karfin hali amma wallahi bai isa ya kalli bayan sa sau biyu ba ya zubar da hawa ya ce sauke sauke sauke ba na iya kallon sa sau lokacin ya riga samu waraka amma kuma bayan baya ganuwa sai je sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin yanayi na wahala da kuma azaba daga mushrikan makka sai ce ya rasulullah ala tastansiru lana ala tad'u lana ya rasulullahi shin ba za ka roƙa mana taimako a gurin Allah ba ba za ka yi mana addu'a Allah ya kawo mana sauki ba shi sa anan shine wannan addinin nan Allah kuma Allah nan yana nan kuma yana da ƙarfi kuma Allah yana tare da su mu'mina kuma Allah baya son abin da kafiran suke yi kuma yana da ƙarfin da zai murkushe musu kafiran to kira shi mana gaya masa ya murkushe mana kafiran mu huta sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce zauna sai ya zauna sai so ma bashi labari yace a cikin al'ummomin da suka gabace ku ya kasance za a zo da mutum muni munini a haƙa masa rami a zara shi cikin ramin sannan a zo da zarto a ɗora a tsakiyar kansa ana ja da ransa har sai an raba shi biyu wannan ɓarin ya faɗi wannan ɓarin ya faɗi sannan a zo da masaifi na ƙarfe a dinga sefe naman jikin mutum daga ɓargonsa da ƙashin jikinsa har sai ya dawo ƙwarangwal ya ce ma ya rudu huwa addini duk da haka bai sanya su su yi riƙa su bar addininsu ya ce walakin na kun ƙaumun ta amma ko ɗannan mutane ne masu gaugawa kuma wannan gaugawa iya daga cikin abin da muke fama da shi yau musamman matasa masu kishin addini ka taso kana da'awa kana son ka ga mutane duka sun koma a harin suna lokaci guda ka taso kana karantarwa kana son duk mutane su bar bid'a su zama a harin suna. ka taso kana da'awa kana son duk wani kafiri duk wani wanda ba musulmi ba take kawai ya zama musulmi dan ka ga wanda ba musulmi ba hankalinka ya tashi eh yana da kyau kai kishi amma kuma ita ita kuma da'awar da hikima da basira ake yin ta ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam yake tarawa kansa damuwa kafirai sun ki karban musulunci har ma yake kasa bacci Allah subhanahu wataala ya ga masa yace annaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini me yasa zaka halakar da kanka wannan abin da ya shafi shari'a baya hannunka kai dai kai kiran mutane kai dai kai kokarin ka amma shari'a tana hannun Allah to Allah shi mai hakuri ne ah, mai hakuri wanda yake yana kallon bayinsa kuma yana hakuri da abubuwa da suke aikatawa khuliqal insanu min ajal Allah ya ce sa'urikum ayati fala tastajilu da sannu sannu zan nuna muku ayoyi na malamai suka ce da sannu sannu zan nuna muku ramuwata da fushina da kamuna fala tastajilu kar ku yi gaugawa ku ce ya rasu rasulullahi a kawo mana asaba da mai masu gaugawar su ne mushrikai ai gaugawar mai suke kullum Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga musu cewa duk wanda bai imani da Allah ba zai sha azaba gobe kiyama za a jefa shi wutar jahannama akwai wutan jahi akwai sa'i akwai hutama akwai kaza to sai suke ganin to wannan wutar ai ba maganar ta a kawo mana ita man kamar da Allah yake cewa wani guri wa yasta'jilunaka bil azab ولولا اجل مسمى al azab suna gaggauta suna gaugawa suna roƙonka a kawo azaban nan mu gari mana an ba dan Allah ya sanya wani lokaci na musamman na hisabi ba wanda za a yi wanda azaba za ta biyo baya ba da ja'ahumul azab da azaban da za ta so kuma iya daga cikin abin da yake rudan mutanen duniya a yau wanda ba musulmi ba duk wannan abubuwa da nake karantawa akwai wuta fa akwai aljanna fa akwai azaban kabari akwai kaza wallahi dare suke tatsuniya ne yanzu akwai atheist da suka bayyana a social media wanda suke suke nuna mutane ma babu ma Allah su ɗauko maka wani hadisi wanda yake magana akan gaibu nan daga nan kawai sai su yi ta isbili da addini musulunci suna gani ba daidai ba malam bambanci tsakaninmu da su kenan ba mu ga Allah ba Allah ya ce yana nan mun ce tana saboda mun ga dalilin sa mana wannan saman haka ne kawai wannan kasar da muke kai haka ne kawai wannan ruwan sama da yake zuba wa yake zubo da shi akwai ne bature ne wanda yake zaune a can sama yake zubowa Ta shuka kwaya ɗaya a ƙasa sai ka ga ta fito da zangarniyoyi daban-daban kowace zangarniya kuma da 'ya'ya da yawa malama yake yi wannan akwai dalili amma aka ce ce maka wannan neta ne saboda ka shi Allah sa shi ne neta alhayatu mata in hiya illa hayatuna dunya da mutuwa na ana mutuwa ana dawowa ana mutuwa ana haihuwa wannan wai haka za a yi ta ci gaba ne to ita nature wai halice ta Allah Allah yace sa'urikum ayati fala tasta'jilun lalle zan nuna muku ayoyina kar ku yi gaugawa ku ce a nuna muku asaba to anan wani na iya cewa hanya babu tafka da warwara a wannan makara Allah ya ce da kansa hulufin insanu min ajin an halicci mutum daga gaugawa kenan ɗabi'arsa gaugawa kuma a cikin ayar sai Allah ya ce fara ta sake kar ku yi gaugawa ya za ka ce mutum ka yi shi a cikin gaugawa kuma ka ce kar ya yi gaugawa akwai tufka da warwa babu bayanin shi ne babu shakka Allah madaukakin sarki ya halicci mutane daga gaugawa kuma ɗabi'ar ɗan adam amma kuma Allah ya baka ikon danne wannan gaugawa Allah ya baka ikon da za ka yi kontrolin ɗin wannan gaugawar misalinsa ko da ɗan adam Allah ya sanya masu sha'awa sha'awar sabon Allah kun san wannan ko da adam yana da shi mutum yana da sha'awar ya yi zina mutum yana da sha'awar ya sha giya mutum yana da sha'awar ya yi sata mutum yana da sha'awar ya yi ƙarya kai wani ma yana da sha'awar ya yi kisa me yasa musulmi ba sa yi kuma akwai wannan sha'awar tare da su saboda Allah ya ba su ikon controlling suna danne wannan sha'awar ba sa aiwatar da ita inda Allah baya so Allah yace wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa dan mutumin da yaji tsoron tsayuwa a gaban mahaliccinsa wa naha an-nafsa 'anil hawa sai ya hana ransa bin son zuciyarsa Allah yace fa innal jannata hiya al kenan mutum yana da iko da zai hana ransa don son zuciyarsa to yadda Allah ya halitta maka son zuciya ka iya dannewa baka kusantar zina baka kusantar sata baka ƙarya kana iya controlling haka nan Allah ya sanya maka ɗabi'ar gaugawa kuma aka ce maka karka yi gaugawa ka danne wannan ɗabi'a jama'a muna fahimta wa yaquluna ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون سواء كافرين مشركان مكة سنة سوى متى هذا الوعد yaushe ne wannan alƙawari na wuta wuta wuta kullum ka dame mu azaba azaba yaushe ne za a yaushe za a ka wannan azabar mutanta in kuntum sadiqin matukar kuna da gaskiya wajen da'awar ku cewa akwai azaba wato Allah subhanahu wataala yana da hikima da yawa a irin tunaninmu a irin wautar mu sai mutum ya yi tunani ya ce to Allah subhanahu wataala ya koyi mana abubuwa da yawa an da zai bayyana waɗansu daga cikinsu wataƙila da mutane sun shirya wataƙila da mutane sun samu shirya yanzu misali mun yanzu mun yi imani cewa idan mutum ya shiga kabari akwai azaba akwai ni'ima ko akwai azaba akwai ni'ima so wannan azabar muna gadanta ba ma gadanta ba ma jinta amma kuma da yake mu mu'mine ne masu imani da gaibu kasancewar akwai wannan azabar mun iya kiyaye wa'ansu abubuwa tun daga duniya hadisi ya inganta daga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da yake tsarki yana fitsari baya suturci kansa daga fitsarin yana sabbaba masa azaban kabari wataƙila ka zo tsugudawa kawai sai ka tuna da wannan hadisi kawai sai ka kiyaye kaga imanin ka da wannan gaibu ya taimaka maka ka kiyaye tsarin Allah subhanahu Ta'ala na duniya to su wa'ancan ba su da wannan wataƙila mutum ya ce ai da Allah subhanahu wataala ya dan bayyana mana abin da yake tafiya cikin kabari wataƙila ana lattaɗawa wani duka a ji kukansa a je da yake fama da wahala idan arnan duniya sun ci kowa zai shiga jirginsa <laughs> an gane ko su Allah suna wata ala shi tsarin sa haka bai saboda duniyar ba ki ɗan can gidan jarrabawa kuma dole sai wasu sun ci jarrabawa kuma dole sai wasu sun faki dole sai wa sun shiga aljanna dole sai wa sun shiga wuta Allah ya ce walau sha rabbuka la ja'ala an-nas ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahu wa lidhalika khalaqahu وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Allah madaukakin sarki yace wa law sha'a ka, inda ubangijinka ya ga dama Na ja'ala um-, nas la ja'ala an-nas ummatan wahida da ya sanya mutane baki da al'umma ne. wataƙila dukkan su baƙaƙe wataƙila dukkan su farare watakila dukkan su dogaye watakila dukkan su gajejjeru ne wataƙila dukkan su kafirai watakila dukkan su mu'minai Allah ya ga dama zai sai ce wala yazaluna mukhtalifi ba za a gushe ba suna samun saɓani a tsakaninsu ga wane dogo wane gajeri wane fari wane baki wane namiji wane mace wane yaro wane babba wane musulmi wane kafin illa man rahima rabbuk fati wanda ubangijinka ya wa rahama shine baya cikin sabani haka kana ne haka baka cikin wannan sabani na kafirci yace wa lidhalika khalaqahu domin wannan sabani fa an halice wannan shine mahallu shayi gidan jarraba miki a to idan mutane duka suka zama mu'minai ne amfani wuta ai ma da abinci kenan kuma dole ta samu abinci wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala kuma hukuncin sa ne kan fil azal tun lokacin da aka koro kakanmu annabi adam alaihi salam daga sama zuwa doron kasa Allah ya ce ihbitu minha jami'a Allah ya ce wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin kafirai mushrikan qurayshawa suna cewa yaushe ne wannan alƙawari ne azaba da tashin alkiyama zai zo matakar kun kasance masu gaskiya na'am لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون Allahu akbar wani lokacin idan kana karatun ayoyin alkur'ani mai girma suka ga akwai tashin hankali musamman idan kana jin bayanan da Allah subhanahu ta'ala yake yi game da wuta kuma bayanin sa gaskiya ne ba kariya ciki wallahi wannan mutane suna gaugawa a nuna musu azaba mata hadal wa'du in kuntum sadiqin suna son su ga azaba Allah ya ce lau lau an da waɗannan mushrikai masu gaugawan neman azaba suka san irin abin da zai faru da su lokacin da za a wurga su a yi wurgi da su cikin wutar jahannama idan aka yi wurgi da arda cikin wutar wutan ba, malam wuta ne gabansa wuta ne a bayansa wuta ne a ƙasarsa wuta ne a samansa wuta ne a damansa a hagunsa babu wajen guduwa lau ya'lamu na kafaru inda wayannan kafirai sun sai hina la yaqusuna an wujuhihim an-nar a lokacin da aka yi wurji da su cikin wuta wutar ta kewaya su ko ta ina ba sa iya kada fuskokinsu daga azabar wuta wala an zuhurihim ba sa iya kare bayansu daga azabar wuta kenan kuta ina wuta ne gaba da baya wannan yayi daidai da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughasu bima'in kal-muhl يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا Allah ce inna da lil na nara lallai mu inji Allah subhanahu ta'ala mun yi tanadin wata irin wuta ga azzalimai kafirai mushrikai ahata bihim suradiquha ganuwar wutar katangar wutar shamakun wutar kandagarkin wutar ya wa Yesu baki daya babu inda mutum zai tsallaka in ka je gaba ka tangar wuta baya ka tangar wuta dama ka tangar wuta hagu ka tangar wuta babu wajen tserewa Allah ya ce wa in yastaghithu idan suna neman agaji suna fama da kishin ruwa a kawo mana ruwa mu sha Allah ya ce yughathu za a ba su agaji amma nabi bima'in kalmuh ruwa ne tamkar narkakken dalma wasu malamai suka ce jini haɗe da iwa shi ne ruwan da za a ba su shafi ma mai wari mai ƙazanta kuma mai zafi Allah ce ya shi wujo yana ƙona fuskoki yana soya fuskoki da isa shara tir da abin sha wasa'at murtafaka tir ga wannan makoma wannan bayanin iya daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala lahun min jahannama mihadun wa min fawqihi rawash. su wadannan kafirai azzalimai a cikin wutar jahannama shimfidar su a cikin wuta ma wuta ne mayakansu da bargonsu a cikin wuta ma wuta ne iya daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala lahum min fawqihim dhulalun min an-nar wa min tahtihim dhulal ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون Allah ce samansu wuta ne balbal haɗe da hayaki mai yawa mai duhu kasansu ma haka Allah ce irin wannan azabar Allah yana tsoratar da bayan sa da ita saboda haka ya ko bayan Allah ku ji tsoro da inji Allah subhanahu banda Allah wane ne zai ci ku tsoro na wala takhafuhum wa khafuni kuntum mu'minin ya ibadi fattaqu wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha Allah kawai ake tsoro kuma shi tsoron Allah da bai da tsoron zaki zaki idan idan kana tsoron sa kana tserewa daga gare shi shi kuma Allah kana tsoron sa kana koma gare shi saboda tsoron hukumar tana tare da ba Zakin in ya kama ka ai ma ku ko ya kama ka bara shi sa in ka tsere ka ke nan? amma shi kuma Allah idan ka saba masa kana tsoron sa ba inda za ka shiga akwai inda za ka shiga bai kama ka ba babu to saboda haka ka tsere daga gare shi kuma ka dawo gare shi dole ka nemi tuba da lafiya wannan aya tana daidai da inda Allah subhanahu wataala yake cewa sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar mutanen muta suna da riguna sarabil jama'u sirbat wa huwa al-qamis Allah yace rigunan su a cikin wuta min qatiranin an tari rigunan ne daga narkakken dalma wani suka ce narkakken azurfa wa tarsha wujuhahu annar sannan kuma wuta na kona ainihin fuskokin su na fatan Allah ya kiyashe law ya'lamu alladhina kafaru hina la yaqfuna an wujuhihim an-nar wa la an zuhurihim wa la hum yunsaru Allah ke kuma a cikin wutar ba za a ba su taimako ba ko da suna neman taimako saboda babu mai ba su taimako a cikin wutar. duk inda ka samu lau akwai jihar lau ya alamu lalai na kafaro na za an wutu wa za a fuhuri himse ne ina jawabin mahadu ta inda sun san abin da zai faru da su lokacin da za a yi wurki da su cikin wutar allah su ji wutar tana kunan su ko ta ina to da ba su kasance suna gaggau suna ne suna ainihin gauka wajen neman azaba ba da ba su izgili da annabawan Allah da ba su butulce sun bar bautan Allah wannan shine jawabu lau rakin nabu ma daga wa sallallahu ala sallam karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان ان الحمد لله رب العالمين